Your Excellency a kwanakin baya ka je Ingila an ka tattauna da ƙwararru yadda za su zo su duba yadda ake fama da ciwon koda na kamar ya batun yake. don dama akwai cibiyar bincike na cututtuka na ingila da ake ce creek institute mun je can kuma mun je wasu cibiyoyi daban-daban wanda sun taimaka na jami'ar yobe wajen da suka suka kawo mana cibiyar bincike na cututtuka wanda kuma wannan shine sanadiyan mu je mu kara gode musu sannan kuma mu kai musu korafi akan magana cutan koda da ake fama da shi a jihar yobe dama akwai binciken mucin gadi da nan kwararru suka yi na nan gida na najeriya to amma dole ne su da yake can sun ci gaba suna da kuma kayayyakin aiki na sanin menene ainihin sababin domin a nan jihar yobe kamar yadda aka sani muna dialysis abin da ake ce dialysis ta ce jini na marasa lafiya kyauta muke yi kamar maganan kuma haifuwa karin haifuwa abinda ake ce cs nan ma kyauta muke a nan jihar yobe kaga an ce rigakafi ya fi magani dole mu san menene masababin wannan abin da ke jawo ciwon koda a al'umma in ma abinci ne in ma daga ruwa ne dole ne to mun yi mun ba su kuma sun yi alkawarin za su duba su gani cewa menene ke kawo kuma a magance shi dole sai an san menene ke kawo wannan ciwon koda din kafin a ɗauki matakan da za a magance magance yaduwan ciwon a cikin al'umma a ah, yau excellency kamar ciwon kodan ta yi kamari ne a nan jihar yobe din eh to ka san ba ma jihar yobe kadai ba akwai jihohi daya biyu haka din to mu ka san abin da yake gaban mu shine abin da muka sani ba za mu yi magana akan abin da bamu sani ba abin da muka sani shine al'ummar mu suna fama da ciwon koda jifa jifa so wannan kuma bara mu bari ya gawurta ya fi karfin abin da za a dauki mataki a kai ba to shi yasa tun sanyin safe muka ga cewa tunda akwai inda za su iya su taimaka a su yi bincike su ga gano musabbabin wannan ciwo gara mu je mu yi saboda mu dakile shi mu ga cewa ga matakai da za a ɗauka su ba da shawarwari sannan kuma mu zo mu aiwatar da shawarwari da suka bayar. ta Excellency takamaimai zuwa yaushe ne ake sa ran ziyarar da ka kai Birtaniya domin ganawa da ƙararru akan magance matsalolin cutar koda za a ga sakamakon. eto su kasan dama sana'ar su ce bincike akan cututtuka wadda aka sani da wanda ba a sani ba greek institute sun yi fice wajen binciken cututtuka wanda kuma eh, cututtuka da suka fi koda illa masu suna bincike akai kuma suna samar da magani ko su samar da mafita akai balle wannan kuma mu wannan abin da muke so mu sani shin a ruwa ne ko a abinci saboda kaga bai yiwa ya zamanto cewa mutum maji karfi ba tsufa ne kai tsufa yadda a ce ko kodan ta gaji bane a'a mutane a karfi a ce suna fama da ciwon koda to sun ce ba wai a faɗan su ma sun ce ba daidai bane a ce mutum ba tsufa ya sosai ba kuma ba da hawan jini ba da ciwon suga a ce kuma yana da ciwon koda